muke da ba ya mun kalam ku ga wannan ya yi wannan ban ta kai shi wannan abu ina da yanzu kin buru man da zan hankali yanzu auren nan ko da yayi yake auren nan ai ya kamata ki kai yawan sace shi kan nan ma ba musulunci ma ba da jeri ba wallahi idan ko ko da wata dora ta wuce ya kira fa ta wuce ya kira kuma ya aure ba ba zama take yi ba eh ba fa karin masifa ba ce wannan ba kaga dai ibro tare muka taso

a wayan misali ba wai da irin irin eh, ta ta ta gidan mutum na alhaji balarabi ah. saboda na ji labarin an ce an kawo mai ya eh. san akwai yan taurin kai a gurin lokacin da suna ta ganin ana zuba musu ko su ma'aikatan na ja musu kunne na ja musu kunne sun ji ga motoci da babur a layi ga motoci da babur a layi ba a magana shi da nake so in ji ka ta fara wallahi sai da ina yin ban kasuwa da aka shi ko ta fata mota ba ta ji ba da rashin mai eh sai ma fata wanda a daina zuwa a ba kai shi ba magana wai ka ta jini ne ka wuce ku ta a yanzu sai kuka jini ai guru na mun na so sami wai wata bazawar da gidan makoci na kuka ce ka kike magana ne eh jama'a ne eh. eh. Wani zan yi gaba ba. Ya yi ya yi. ce ah! ne maka magana. Eh. Da ai wannan magana ba ta fiye ba ce. Ah! Ai, da kun gaina ba. Amma ai isan da tuwar zan je gidi zan. Ya sani ai, ya sani ai. To ba ta ta ta wa da. Ta, ban da yaudara. Ya yi ba. Yau cansa. Kai. Kai. Ai. To da mai

Wanda, ya wannan a ne, ruwan waɗannan na da ranar za su tsafta a da da ne kuna nuna jama'a ku lafiya ku a kuma gidan ba da gida kuma muka ba nan a jaye ta muna magana muke magana ko ce muna magana ira muke yi ba ta tabbata ta fara shara a gaba na an bari mana an an ji ya dai yi makaranta a tabbata ta fara shara a nan gaba na ba ne magana kana da haka mai ana ba ka abu mai sun ma manta da tsohon mai dawa don ma kunya yanzu ba ma a ɗai ko ko ko ko a ne gida a ba a tara fara gida ne a wani ta haka da kuma ai ba da amfani ba ana abun aikin ba tare ne ba mu da amfani ba man dan ba kuma mun gama sun da gidan ne kin san ba ta zo ne maka nan za muna magana a dashin nan ne mana amma da shi kike ko eh har ya kurin nake ne a da shi ta zo maka karɓar kuɗin a da ka tafi mala ce ta mun mace da kuma har a da shi ke ko yanzu mai gida idan mutum ya ga da sai da ta kariya billahi da kike kiyaye ni kaji mai gida kuma ka gano ni da haka a haka ya za a rage kuɗin to kana sai da kake amma ya nuna miki aka yi wata kika tsare ita ta nuna miki na magana ne sai a ringa sai ne ma mata ne ta ta ta da ya kika koya mata an a kwarai kuwa ba ma a kike ba ba komai ba ka ci ba kai kika so da yanzu nawa ce da ke uku ne ne to to kudin ka ne ya a mini kudin ka ne ya siya mini o'o ba kudi na bane a to kuma kudin ka ne ya siya mini ina ina biyar da ka da ake dan samu da muke dan fesa ya da ya ga kuke ruwa kina ji na na ji ne gidan amma an ji an tashi daga makarantar kuma dai mai gida da lafiya ba ga wannan na da dawa ba ko zan bayar ba da ji ɗanar hanyar a sabon nan wannan kuma dai zai sa Allah kiyaye hanya wannan masifa Allah jaraba ta ni karfin mutane kun gina nan banda masifa ba abin da yake yi kullum kai nan in ka shigo yau ka bulle tunan gobe ka bulle tunan ni na gari da wannan jaraba na rantsa maka da Allah ba zan iya wannan kuma aure sai ka ce dole mutum kana ba da shi duk mutum ya biya rai rame ba abin da mutum kuka ci sai a ce kuna adashe Allah ya kiyaye ni ba abin da ya da ya kamata na ka na ka ga tunan yaya ka ga na ki da mai gidan na ni ba na son yayan nan ana cuta ta ana ce min yaya a'a yanzu ba ta kawo ta yaya ta ake ana ce min yaya cuta ta ake ana ce min yaya wai da cuta ki a'a ba tsakanin ku ne tare na zo ba wani ba an da ma abin da ka sabo wa da mutum a da mai ba ki ne ki ba ki sabo da shi ba ga shi yanzu abin da yake faruwa ba ka sa mana kira yanzu ko ya ta gidan nan ke yake kira ba ko ya ta gidan nan ke yake kira idan ya zo na balbalin fadan nan nasa kin san ba abin da yafi bakin ciki idan mutum yana fada kai masa irin shiru din nan masa shiru yi da sai ga yana gaba an yi da da kanka zai yi wallahi da isa ba a wajen da ya kunya ba gidan nan ba a yin miya da yawa sakamakon gaskin shan miya wani gori ke da magana gaskiya ka ce an maka gori ba an yi maka gori ba ki yi ni ko ka ke magana eh ko da ke kai da namijin namijin da ina kina da da tawa ne ba ki na ka ta ki ba ko ko da da wannan hannun wannan hannun shine zai da ke wannan hannun kama an samu a cikin fulawa din an kai din wannan abin da na yi wani tunani hannu rana da zanci in muna samari ba na duka in na duka mutuwa ake da sai na katse ki da waye in ga wanda ya waye ko wanda bi Allah Allah shi ne ya mu waye ka fita ka ka ke ko ba ka fita ka bar shi ka fake ka ma da kudin ke ne ai ka ba ka dukan ne duka Kana gurkan da ko ba. Ba kana fara da kaya. Ba kana fara kana da abokin ka karwa ba. Da kafar soja to ka kai musu gidan nan. Sai abin da Allah zai yi. Allah wallahi. والله يا قلنا تبقى تقول لك كده مو بس عم كده تقول بالك هذا ده ده بيجي ما بقول لك كده كده يدا هكا ده كده وجه هكا لي ما انا cikin gidan zarci kuma kunya a kanka take Bayan Allah, bayan Allah. Lafiya kai ko ka zo nan? Lafiya lauke mutum ce ko aljan Allah annabi. A'a ni ma bin adama ne kaman kawai. To bayar Allah ce To ke wannan wannan wannan abu ne ka aiki na wuri kika zauna wannan. Eh? Ai da wannan. mai yi tsawar Allah don Allah da anan na tsinci kaina da uwa uba sarki ina na zauna nan ta yanzu ya ne na miki mu tafi can gida za ki zauna a can da anan din ya fi daɗin zama saboda yau ina harkar yau ta dai tunda dai kana zuwa nan ka zo mu rika gaisawa nan mm. ya nan kike a nan nake a nan ga inda nake nan Allah sarki mm. in ka zo ka same ni to kullum ka zo in dai za ka yi alkawarin za ka dinga zuwa shi kenan ba ba ni ba ra yi yarjejeniya ko kuwa mm. tun da Allah ya sace mace ce ne na mugu ne to wani alkawari za ki ɗauka idan wannan ɗauki nauyin zuwa nan. Sai ai namiji sai abin da ya ce ai hankalin namiji kashi goma shine na mace kashi ɗaya eh. shi sa da abin da ka ce ta dai ne tana so na ina son ka mana mutum ya taɓa kin mutum bawan Allah in Allah da ni kuma na ɗau alƙawari sai na aure ki shi kenan shi eh. ya fi son fitar da ke daga wannan kangi? da ka taimake na har na kuma saka maka amu amu ka aka maka na tafsiya miki Allah sarkiya to kana shigowa nan kungurmin daji. Ni ai duk garin nan ba da san mai da ibro ba. Allah sai. Ai duk kasar nan da kike mai da ibro ta an gama. Hmm. Eh. Allah ne. Ko ce mai da ko ce kaura. Kaura. Eh. Ai inda mai inda wajen tauri ne ko wajen duk ba iya shege da ba ba Allah sarki eh, ba ba kuma ba za a yi ba ba hmm. kuma za a kara ba. Mare hmm. ba. Allah sarki. shi kenan ko Allah ina na wannan irin abu zan yi har in ganki eh ai ni samu na ne sauki eh. ne idan ka zo nan ko in busa za ka yi da bakin ka to kuma ihu za ka yi irin na kauraye to na san kai ka zo eh bare kuwa Allah sarki bare kuwa ai ka ga dalilin ka zan san mutane da yawa bare kuwa Allah sarki ai ai a duniyar na. ya san Allah bare ai ni masani ne gaba daya hmm. wallahi Allah to Allah taimaka ya sunanki ai sunana eh to suna na suna da yawa to a ya gaya min ɗaya ko zan iya riƙe eh duk wanda ka raɗa min ma ni amsa zan yi a ah, duk wanda ka raɗa min amsa zan yi shi kenan tun da nan na tsinci kaina ina ni ina wani suna eh ai kwarai kuwa Allah mm. sarki sai gaba ɗaya ma ba a miki suna ba a gaba ɗaya ma dai da dai gara wasu sukan kira ni a fitini duniya ko sai abin ya zo daidai ya mm. fitini duniya in kuma gagarbi shi kenan da Allah mai wannan hadin kamar Allah ya riga wannan hadin fa Allah sarki billahi da bi eh to Allah ba mal shi mm-hmm. eh, in dai na mun ko mm. kuma Allah da zan yi hanyar da zan zo da abokina nan dan ya ci fara ganin sa kana da wani aboki akwai tsohon dan doka Ya a Najeriya ai shi ake yi da shi. Shi kuma ya sunansa. Sajan kata kawai. Allah sai. da Allah ka rike amana da Allah ka rike amana kuma sai an ji madalla madalla eh. eh. aiwa Allah sarki Allah sarki wannan abar tausayi mm. Allah mai iko ka ga fa mutane kenan to baka sanni ba hadda alƙawarin aure daga damuwa kana cikakken mai dawan na taba ka kana cewa

ni ba ina abin da kike mini bayan ta ni ba to me nake muka mai gida kin ga wani lokaci da kika bata mini rai abin da nake tunani ke din nan a gurin laki na samo ki na daga bantaka zan fakar da kaki suka dinga duba kina bani hakuri ba wata zuciya take da nan ko ba bayan ta miki gurnar ki tarwatsi suka dinga bani hakuri na dako mun zo kashi muna zaune kin gama jaruwa kin abin nan ba sai mun samu yawa amma kin ki kina mun abin da kika ga dama ba ni son wannan kina yanzu ka tashi kan mun gode ki ba gori ne ne miki ba gori ne wannan to ki shikenan ya wuce ina wannan suke ana ana ana kuke a cikin ba kallo muke wawa kallo kallo kuke yi maman ku tana nan tana aiki tana gyara kayana ko kuna kuna ciki kuna kallo laraba shiga samu zo na biya zo nan ya ki laraba shiga ciki kallon kuke sha'awa ko eh badiya shiga takalman shiga takalman ki anan ga ga abun kallo ko kalli rana tun da kallo ya ga ko kalli rana burda da ki saya burda da ki sosai ko kun da kanku ko kun da kanku kaya ku koma ku koma ku koma ku kalli ranar su sai abu da yanzu abu da yanzu yawan sa sun fi da kai sun fi da kai a koma up up up down up up up up down down down up up up up up a kalli ranar kalli down down down da zai su yau mamanku tana aiki mamanku tana aiki ko kuma kuna gurin kallo ba na sa haka Tun da tafiya kamar yawon soja mana. Allah ya sake jinjuwa. Yaraba! Yaraba! Yaraba! Wannan sati bai jiwa. Sauke shi a shi a kara mai sati. La la la la la la la la la la la la

ma ta ɗan biya ki ɗan yi da mu wannan ruwan ce wuce ban da ba wani ya faru da gina <laughs> wai za ku ji magani an da rai to kawo gina masu kuri ne suke ta fafa kuru suka ta kuri tsohon soja eh. da shi da tsaura iburo <laughs> da ya gaza kama sai ka ce ya ɗauka mun manta wata shekara to kan kuma ya ganta ba guduwa ya ce ba ai ka kai mai da nisa da ma ta kera tsera ma zai ba da wani na zuwa ta cika baki a gare ta suka zuwa ne ne ne ne ta kore shi da yake ne ne ne ne ana zai zai ya wace da tsohon gina ba na wannan kano ana ana cika can a cika baki a je can a cika baki wani da gore motsi kadan sai ga zai zai tofa maka gurla ka ne to sai yanzu a yanzu ne ma ne na ce zai ya ake ko kai mun gyaran fuska ko yanzu nan fito da gurla daga aljihu na je ba na ce a'a ya gurla da ma ya yake da shi aljihu <laughs> sai ya zai ba shi gurla da zai yawo da shi aljihu Rendi da zabira gaba ɗaya mu ne, da. ne da gadi nan kamfanin nan kusa da gidan ruwan nan. Gidan ruwan ne ko be? Bakin gada. Eh, sai da yake gadi. kullum sai zai cuce wannan masu zai da zai kullum sai sa kuɗin wanka ki ya zai cuce ka ci da ne wannan sai suka yi da rai suka yi gadi karkashin gada kwana na kurnan da zai aiki wa zai amalanta muka turo shi da cin naka gai gai gai ne kuma tabarma da Allah da kudi ne daga nan da dai za ki daina kafin wannan ta guri ya ta tabuwa kuma hawa wannan ke tabuwa kamar rukun a wasu kai da ya ta Wani wasu yau ba. Ta ta yi wata kuma da ta yi ba. Don wata kuma. An zo ta dan yi alaƙi kuma kika alaƙi ta yawa. To, za a yi aina ya ne ko? Yawo. Yawo Wannan kokon ya tsama wa mutuwa na. Akwai da ne. Akwai tambuwar kawa. Ba bulo ha ha ha! ba ba wani mu sai ba Sai ki kai. ma Sai Sai ki ga ta ko ko ki ga ba wa. Sai ko ko ki ga ba wa ta. Ha ha ha ha. labai eh, ya <laughs> Thank you. fareti eh. ai ka san wato da yake izi ah. izi ah, ah, da ma musau da ma musau eh. da da wasu da ala yawa barka da a a a uwar gidan ta bani wani wani rigar ta maza a maza to ya ra'ayi zai ba komai a gidan eh, lallai yanzu kuma wannan duk ya tsara goya kake da ai na bin mauna kuwa an san mu ga ta zama ba duk abin da ba a'a mun la bayani haka ko ga aiki an huta kuma aka sai a huta ko ai ba ku hutu ba lokacin da muka je aikin har aka aka gama har aka aka gama zama na hudu zama na hudu ba

kaga daga kawo na fara ne jama'atul nasarar islam ne jandun lafi ne wani eh, red cross ne wani protect ne mamsa na koma nawa wannan ba shi gaba ba wanda ba amma in ya amma da da ana fada amma dai shi farkon aikin da dan doka aka fara dama daga dan doka ne daga dan doka na fara an dai an an da dama aka ci gaba kuma za ka ne sai soja eh amma da yake dan dokan ta fi yawanci duk da tsohon ɗan doka yake kira ne. Gaba ɗan ko a ɓangaren sojan, ne ɓangaren kun da mutane ne, ne ɓangaren horo ne, na sojoji ne, military police, da military ne da kuma ya sama da sajin kurfan, ko za su farje mutum ya hau. Ai wato idan ya fara gana mutum azaba. In na fara gana mutum azaba, dama sai na shaƙa angur a ne ba zan manta da soja ba sai eh, na tukuna na na na ka ki wannan ki tukuna ita na tun kamar a ne ba zan manta da ku baka ta gida ne wasa ne na kwallon kafa eh. ba sai na faɗi sunan garin ba eh. sai na da keke ta hanyar da ba a wani da kamun da ya kamata dai da ni ya dauka abin shi kenan da kaza ta hanyar da baka fito mm. ta san na daga keke na ko a hannu ya ya dauka ka ji bola ya ai ka san ku biliyan ai ku su biliyan ai ku ko da ni ne akan a lokacin da a ce ina aikin ni ne akan dutse ya haka zan ai dole ka ba shi da a ina ina kaga wato sai da ji zuga su suna labari su abin da suka tafi na hula kawai ma hukun kome ba da ya da ne eh. amma ba na so nan ka tafi wuri ba saboda tsohon alluran nan wani yana bai eh wani aikin ku ba a ne a yanzu kamar zamanin da muke da kai wani laifi ya kama na kai kana kana kana duti ba da zoti da kai ne bukan ka zanyi ah, ba ba Allah bai wa ko su buka ne sai ka rage wannan tefa ai idan aka kai masu laifi wato nake yi ina jibga ina ajiyewa a baka wani ita cewa ka ba duk girman nan naka duk kumburin nan naka sai ka sai ka sabi ya ka fara na yanzu ya misali eh zuwa misalin kori shanu na zuwa barikin da eh, ta fi kai na ba mu kamar karma ne haka na shi ne eh. na son ka ba abin da za yi eh, ba yi ba duka ba za yi yadda shanu suka ci karma ne kana da yana da daɗin sha'ani mu dai abin da babu so babu so a ranar hankali babu so amma ba ne fata ka ta da zuwa da bayan an da ko ta ta ta ta ta ta ta ta da da da kuma magana a tsaka ne ka da wannan magana ko sarkin baya za da zamu da ta da hanya a hankali more da bushe an old man ka ji min ma wannan masohon ma dai ce mu wa laulila alaciya kuna more the bushe an old man like you lila hukunci na ba Egina de biyu. Sai ya bi Ma da yala dai duk ku kudin bulon ta gudu nan da insala kuma an da nan gaskiya kwanan ce ya da man ma an da ya kun kami da ku kudu ya ku da karo eh dabba kudin bulon dabba da in gida da dabba akwai akwai dabba gida kun min jiman bulon ta gudu kudu eh wannan hanya ba yaran da ba ya shiga ta wannan hanya ka dole shi da kuma ya babu bayyo ana yau ga matsalar hanyar Allah ya ba? wata mai tace la ilaha illallah ko za a hana nan faɗa ibro wato shi kenan ka zo ka tsara wannan hanyar wato iyalin ba su da ba ba su ma da damar da za su je kana hmm? wato iyalin nan ma ba za su iyalin su je ba wallahi ba yi wallahi ba da na ganin ba da kuma mutuncin ka wallahi da tunatar ta kaka anan gurin ba ce la ilaha illallah ba ka ba kuma ni zan tabbatar sai na maganin ka shi zai ta mutum wanda ya tsalla wannan masirar kawai da ka ta zo kawai ni da izinin kasan ina sanar da ciyawan ya kawai sai salata wannan zo mu har ka ke bi sai sai kamar ta ce in salatin annabi shi ne nace nace la ilaha ba ka ga ne matiya ya kai maji shi ne na kwaci cewar Allah na. Ai na gaya maka mu ka san da yake nuna ga mun ake ake, wato ba na mantawa wani yaki da muka ji. Yan labau. Yanki daɗe. Yanki daɗe. Kana lafiya? Kana Lafiya kala. Allah. Ai na ɗauka ba za ka zo ba. A haba. ai ni na ba alkawari ba na so ba haba haba kana Tsohon sojan kenan da nake biya. Allah sarki. Har yanzu Najeriya tana ji da. Ayya. ya fashi gaisuwa ne wannan. Eh wannan gaisuwa ce, eh, gaisuwa ce irin tamu. <laughs> yaya gari lafiya kana madalla gai alhamdulillah Allah kin san da yake mun riga mun saba da aikin soja hmm, lokacin ina dan doka to ina cikin dan doka sai aka rigima yakin duniya na biyu sai ya tashi sai yaki ya yaki lokacin hitler kenan eh sai aka ce to ai wannan yaki babu wanda ya kamata a je a dauko ya zo ya raba yakin nan sai dai kata kori wani lokacin ma barka da yanzu na gajiya ba gajiya ya gari lafiya lau lafiya dai eh ka san ina diban magaji ne to ka san ina wannan da shi muke itaciyar da tsawa ta kayar eh ka san mu da ita muke hasa na kanin nuka eh ai nan kullum nakan zo diban magani a yi kaura <laughs> ya gari lafiya lau ashe duk mutanen mu ne a wajen wannan yaji ta yau ne bai Allah sai na yi ni. <laughs> na gajiya na gajiya na gajiya lafiya lau yawa kai ba dai cika mutan kawai kwarai da gaske kai kuma sajan katakon a ka rage mukami to bayan ko kwanaki sai da na bayani nake ga yadda mukami na ke dan wanzan ba ni na baka labarin da eh, mukamin da aka kara mun ba an yi haka gurin yakin ba saboda shama da na yi kaga wannan kaga kaga wannan takalmi eh. daidai yake da wannan to abin da ya sa wannan takalmin ka gan haka bam ne aka je da gurnet a haɗe ana jehuwa sai na sa kafa na tari ina tsare shi shine sai kare a kafar eh. kafar ba abin da sai sai ya ke wani abin da ba mamaki ke to shi isa saboda tarihi Ah, nake nake sawa in yau da shi tsaron kuma wannan saboda na riga na saba da rike amneshi sun diga shi yasa ba na rabo da wannan yanzu kami na ko dan gaba eh. ni ne rukuruti kofur lati kofur satan marshal air vice marshal commando air commando brigadier commando

Oh, two, three, four. hayya yayi abu daya na ta ku ta amma ni na rike a dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan yayi amma fa lalle yana da basira eh. cikin nan na mu je da shi cikin alhaji to to Allah ya sa yawa a hanya ma shi ke nan ne a hanya ba mun a je gida a ai da yanzu gida yawa Allah ya mu ai ai zai tsaya eh a kwarai mutum ne sauraron jama'a wannan shi ne eh, abin da na wato bi. kwaji eh haka ne ha. shi ta tsaya min wajen wannan bangaren eh tun da ita mai rai shi sai mata uba abin da za a yi ma eh. tunda abin duk ya zo da haka ka gane eh. akwai sajan kura alhaji mamadu eh. ka gane shi ma zan same shi masa bayani ya ba da nasa taimakon ko kuma ya kace ba <laughs> saboda mu ni kamar ni babu sabon ba sai da ni bare ki to shi ne duk zan mu ba mu ba da gurin ko ba da bom ko ba da to abu ba amma shi wannan aboki ne Allah eh, a nan ba sai har yanzu yana aikin mu ba har yanzu yana yana aikin mu ba tare suke da zubairu tare suke tare eh, eh, ban sani ba ko tana bukatar shudayi sai je gurin na karko mata ba ta mu ya yi kariya ta yi ta jima ta amma nan ne in ma tana wahar da mai kayan kara kai mu je zuwa ta abin Lafiya lauya kwana biyu. Lafiya lafiya Lafiya da godiya da. garin garin wannan mutane. Wallahi Allah. Ikon Allah. Yanzu ma wajen ka zamu. Eh. kenan. Eh. Wallahi. ne ko eh, ne. Ai ba ma ta yi. Ya haka ne. Alhaji Murtala. Haka ne. Abin da sa wato abin arziki ne ya same mu. Haka ne. Shi da wannan adda aure ya samu. Haka ne. To da ya samu auren nan sunna ne eh, shi ne duk wanda ya haɗa wannan ya har abada yana da lada ni ma abin da na ga masa da gaske saboda ka san dai <laughs> ku ne madai malamai annabi yana cewa man zana illa khairi ka fa'ilihi man zana illa sharri ka fa'ilihi Eh <laughs> idan kai sanadi na aikin alheri kamar kai kai Allah haka ma da sharri wannan haka yake mu dai ka ji matsalar mu an yi an yi dan jama'a yadda za abubuwan ne ko ka ga wani abu ba ba jumla ba to abin da yadda Allah ya hore haka ne aka samu haka ne abin da karmin ka zai iya shi za ka yi haka ne ko ba gaskiya ba to ai yanzu abin da za a yi shi ne. to dama akwai wani aiki da majaja Muhammad Buhari ta ya bamu na KTF to dama mun yi alƙawarin riban an samu aikin alheri za a yi eh, wanda ya taimake mu saboda Allah sai a yi eh wannan gaskiya wannan kungiya ta PTF Allah ya saka masa da to yanzu abin da za a yi idan na isa gida na'am sai ku iso to ka gane tunda yanar pdf e din nan maganan buhari ba eh, allah ya saka masa da wato abin da za a yi ka sa. ko da ta bangaren shi ba din ne don allah a yi wa abdulsalam abubakar magana dan eh, ne gaisuwa ma ya sa baki akan wannan yawwa ya sa baki ai shugaban kasa ne ko malami ne bai damu da duniya ba ba abin da ya dame ka da shi ah, wannan abu da haka yanzu sun dage kai da yanzu an gyara kafan nan sai an gyara lafiya an Allah ya wallahi wallahi eh? ai shi yasa ka san sanadiyar kenan yanzu iya bangaren iya bangaren Kano gaba da hannai ni abin da ya samu na samu ka gara tsaye na baci eh. ka gani eh, ya kamata Najeriya ta tsaya ta dube mu da idan rahama ai shi ne ai almajirai sai mu sa muna ba ba ma ya sai da ka sai da ɗari ne aka ci ka gani na duk ya ci to ni dai ka gani ka gani nan idan ban tun da na daina yaƙi tun da na daina yaƙi da aka yi mara ko ta mura ban ƙara zuwa ba wannan shekarar ne ma dan kaba ya hamba ta bani kujera an Allah da ya ta tabbata din yanzu yin wannan manyan suna motsi ne zai hana amma ni kai mun ga rashin kyautawa da haka baka baka zo ka ga mun ba balle ko da ka je sai ka ce a da amini na ba yanzu ma muna fara to to alhamdulillah to Allah ya tabbata da gaba jama'ar ka gaba za a yi ba buri na kawai shugaban kasa ya ce a din nan su zo ya hudu da shi da shugaban kasa da yawa da da suka ta ina ina mala ibrahim ko ina bi ka kusa da shugaban kasa sani da tsohon soja shi san soja shi ne na gaba da hannun shi ne ai ina ina mala ibrahim na'am ai da kake ci na baka na zuba ai lokaci ya zo ba sai ba siyasa sun bullo ba eh. ai abuja sai an gaji da zuwa na gode Allah ya sa sai an yi kada an yi komai da komai dan can alhaji ya bugo buja ne sai dawo kai ai kai bura abuja <laughs> ina ruwan shi a lokacin nan fanta ma ya kai alhaji murtala abin da za a yi to shi kenan ya za a yi kenan eh yanzu abin da za a yi na karasa gida to eh. sai ku zo ku same ni to shi kenan da gaskiya ko da Allah tun da barin ma da Allah kai eh da Allah ya Allah ya za ka kai shi sai din ta fau ba fato ba wannan da ya eh, eh. ngara su iburu ita ne kware kuwa ai ka san ka san wannan mutumin kirkin ne ni ya da shi ma Alhaji Ali mai taki na PZ ko a mutuminsa ne na zariya faro da gaske an shi ya da shi a jami'a taki Ali mai taki baka san wani ba ai mutumin da ya bar babban riga kwarai wannan ko muka tare fa muka kafa da amma ga shi ne shi yanzu babba ne shi a tsakasa kwarai da gaske kai ga shi ba ma kake da da turawa su ma ba ma da ita ce kai wani na saba da rikon bindiga kaga kuma shi a kan shewa ne wace da inda ya burge ni ba ka tare taso da wanzan yanzu wanzan yana zaune mashin ma yanzu kokari ke wanzan mashin eh. mashin din yana nan da alkawari ko in ba ka mashin din ba za mu je mu sai mun tawo da mota to bari in gani a kasar idan dai ni wani abu ne a kasar nan in dai an san nayi yaki haka ne in dai an san nayi yaki nayi wani abu haka ne to ni ma na daina tafiya a kasa kare kuwa za ka gane to na ga ma Alhaji Habibu ta baki sai wata damuwa da da da da da da da da da da da da da da da da da

ko sai ba ko ba sai ka ko ba ka ba bayanin ga musu miji gine ta ƙara ni gindi shi kan kenan wani iskanci bayan na yi magana da wani yana waye da wani kasali yake ne ko saboda mijin ya ƙara miki gindi ko ko yana arziki ko shi ke nan zan yi magani a gidan nan kafin mai gidan na ke ko sai na ɗan da kaciwa a gidan nan ba da da shi ina ji ma ran nan tsakanin kuma kaɗan ko kai ina ji yana miki magani ko ba wannan har za ki samu magana ai katifa ta ɗaya ke mana ya katifa ta ɗaya ne katifa ta ɗaya haka mai gidan ya ta miki katifa ta ɗaya ko ko eh mara kunya mai gidan ma ta miki da ta ɗaya ne

abin da wanda a ba na ne wannan ba ko abin da ya samu kai kada da ban ta da ban ta sai da ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba har wani wani sabon iya shege wanda ya fito da shi wani matar da mamusu taro za ta wuce yanguwa a je shi da mamusu ko ko yi da yi za su tare da shi suna bayan ta za ta raba a tasha ko sun sun ma za su wuce wani akwai kurbu da baki wani yace ba yace ne ba ba kare ne yake la ilaha illallah ya yi shege sai mai da abin salatin annabi matan da mamusu ne wannan ai ni ma ne gida kwanaki da na fita anguwa ya gamu da shi iya larai larai ai din ma min ma ne gida ina laro laro sai na kai aniyar kai bi da shi Allah kana ba shi yake a inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka yake shi ma da shi da shi ne ne ne ban ce maka dan da kai bi shi sai ma ka sallama ba shi ne ba ka ka ka sallama ka ka ba ka ka ka ba ba ka ka

je a cika a cika kujerar yalan Auren mata ma ka koma. Me ta yi buru ko ya sauran mata? Na ya ce ya sauran mata da ta yi da ya sauran da na shi. Abin da yake kama, kwanan baka. Aure. Aure. ce kwanan nan magana ta kwari wanda mu matan mu aure magana magana ya dole mu eh mamu ba ina kira matan zama ina ce mu eh, ba ka ta sani ko ne ya aure ko ya huta ba yi ba huta ba bai yi mun da ta kira ba mutane mata mata mata magana mu ake gani a kullum ko da ruwa za mu Rafin gafiya gafiya. Wata ce wace ya tafi can gafiya. Ina haka rami, ina haka rami, ina haka rami. Na same ka, je ka na ɗan kasa shugaban kuma ba ka gidan

abin da za a tun ka sa fara masu har ma na ma ma kaɗi. A ga zaman lafiya da yake ana tare da su. Mutum da ko ba su yi ba da yamma nan. Ai ba da samun ka. A haka ma ka saba da ka turmi ba ka je ka saba. a yi ba haka ma ka haɗa ni da goma. Ba ka haɗa mu a sabari. Sai an jima. Sai an jima. Ina da ka yi mani a gaba. za ka ɗauka ka ba samu ya ma za ka ka saba da ta ba ko Salamu alaikum. Easy. ya kai yadda za a bikin nan a bikin nan na zan raina wani kai ne ka shirya ai shi ne ni ai ma duk magana ce an abin kuma shi ne to ai na fi so in ji kai ne ka shirya wani irin biki za a yi tukunna ba ma san tauri na shirya za a yi a gurin bikin ba ma san tauri za a yi ba ka ta abin da nake so da kai a tanaji abinci da lemon inda na a samu da ba a samu ruwa mai sanyi a samu sabon tukunya a zuba ruwa yawwa abincin ruwa ba da yawa za a yi ba mm, a kaɗan za a yi saboda ka san ne sai da ba ruwan da bai mace cikin wuce ruwa ci kaɗan sai da sha ruwa mm. ka gane mm. abin da za a yi kenan abincin kowa aka yi a dai ɗan samu nama a sa. Baba! Baba! Baba! baban ka ne zo wani barka ya gari ya ha lafiya lafiya zai ka ka ka a cikin kayan nan da nake na a ga kuma ka takobi ina nan ba ka kun to abin da za a kenan sai a zo a tare imamu na tsofaffin sojoji. Wa alaikum ba Yawa.

wannan saboda tarihi na baka ya za ka manta da wannan rawa ba manta da ita ba ba manta ba yawa ai ana wannan ne ko ko ga ma tun da da kaza a wurin ya yi tarihi shi ne a za a yi na ko ko ko abin da za kenan ne eh tarba izi yawa to ni

farin hula ko aka sani da lalaci Sabiya! Sabiya! kan na da a kamakinsa suna kawo shi kuma yana da ba ba ba su da na kukan da mata Razan ma da yake ba sai na sakin kwaba. Rawar ni na jiran zan da kuka ta na za ki Ba ba na fi sha labari. Ba ba ba. Salamu alaikum. Wannan yaran da na kaji a cikin. Ibi, wata fadi kuma kin da kuna kuka. Ka gani? da eh, eh, ina da da na hango mutumin yana bare shi. Ya zo da bare shi sai ka bar shi. Eh, jina na yaɗi. Wata ta mene ne? Cikin kwaba. Wai Allah, kwaba kwabar mutum ne a cikin kwabar. Wai na dama, da Allah kwamita ne? Kwamita ne da na mutuwa. Kwamita ne da na mutuwa. Kwamita ne da na mutuwa. ni na wuce na wuce tana tsoro ka san mu duk inda muka ga irin wannan duk inda muka ci dan motsi ko ya yake wanda kokari muke mu samu guri mu lafe mai hannu kai tsohon soja da ganin jan idan nan naka ruwa da ululu a ruwa kana da Allah ba da hakuri na ba ba ba ba ba ba ko za ka na ba ba ba ba ba ya ce ne harbi mai ke to da mai harbi ni na ga ban da gagon za Allah ta fuka ai sabo da yi ba ce da dama daga tsano na na riga na saba rike nan duka eh wannan kwanciyar da nayi eh. da da tayo kaina a ce da musa tayo kaina ko da kun ce ka ne da tayo kaina ai da hannu zan yi maganin sa ina magana ba ba kai ba kan zama mai kiyaye karnukan mu zan tsoron su yake ba <laughs> na ka ta hanje shi eh ta goda eh? abin na kuma ina cin ta eh cin mutunci ne an ah, da Allah saboda haka eh. ka hankali da kanka ko kana da ya danka ya ta yafi ya ta ina da da ta hankali da kanku in yi eh goda ba zai maganin abin ba ni ba maganin abu zauro ayyayi da Allah a samu zagawa da na iya da na da na iya da samu a wannan yalla bai samu zagawa da Allah a samu zagawa da Allah da da Allah a dala da da na iya da kuma kare na ga kuma kuma da na iya kamar aya da na ba mu kwana da ba ya ga ko ba da ta tafi ba wani muna ke ma irin wannan sakin ba sai unguwan eh, soja ko don ba haka ne ma abin rashin mutunci ne yanzu zan jeji zan tafi a can ma zan rinka zama in ga iya shedu abin da ba a yi gwada eh, ni ma yanzu ba zama zan yi ba jira zan yi tukuna in je in teke fareji tukuna eh, wannan jiki na ya motsa kowa allura ta motsa barai kuwa banza kuma

sannan nan ga abin da ne ilimin ba Rigar ma gaba ba na can neman sa ta ne?

kai ta komai ko eh, ya gare ta a na ga fuska ko ba haɗa haɗa ya ga fuska kare kuwa ko yanzu fa dai aure ba ya dai zan je kwana ta taimakon Allah yanzu yanzu ka ta ka kana kan waje kana ji aure ya ɗauru gare ka ko tun kafin kamar kuma da yanzu ya tsaye can zai gudu wani ɗanin Allah ɗaya da shi. Ta kai, a tafi. Ka tafi, in ka yasa wani da ka fulanin da ke saka san ka sa ku ta ka sa fulanin ki kara dan wadi wata yana da kuma da imam da suka da ya fara da ra da shi da gofa so da ta goya da kuma gani ma da ta tasiri shi da kuro ba ta mai da kofar in ba a kama da goya sai da zai kama wata shari'a ne wayan tambaye ka eh, wayan saboda neman auren na da ya riga ya shiga koina da koina ina yanzu ya bar magani sai gidi ka san fulanin jejin na asan cewa ka ɗauko ruwa suke su zama ruwa larabawa ba ma wannan bakai da ya haka da komai naka a gari da Allah zai ku tsora mu wannan a sama shi ma ganyen darbejiya akwai wata dabara da kuke mani a ganyen tawatsa ne da mun jiriya amma ya rika mata ganyen da rawa

ya ga da kaza ya ya eh, eh, eh, ya ya kama da su kama idan su zafi haka wannan sun yi barci da su ko karfe biyu na su ka ji tsohon so da ya ce kuma karfe kuma ya da jan kara mutum ma Allah ko ran zo da wata kona ne madalla alaji da bi bi ke ka dai yana da cewa yake zuwa ba Allah eh <laughs> sai da ta ranka bayan jima eh ya jima ta tsere ta bullin na tafi domin da. ta ya ga da akwai kafa akwai kafa ya kai da tsere ne a to an yana da tuza yake sa ruwa zai yana tuza yake sa da ba da ungulu na ta ba sai dai ku ci ana kai mu gobe ba an ɗauko kawo

irin karyar da take garin nan sai na yi maganin mutanen garin ga wasu samari ɗan yawwa na san abin da zan yawwa ana san dabarar da zan yi ba zan bari kowa babba da yaro ji daɗi ba Abin da ya kawo kuma bayan harkar ka za mu sun tsaye a wannan za samu samu kuɗi ma ga wannan tafiya daga wannan za rika tawwa abu kai bana saboda haka Allah ka yana samun irin wannan ai Allah na fara wani irin wannan gaskiya nan ya gwaya kuwa ai bayan nan to kai to duk sai ku daga ni ko sa san gaban ku je amma ya gudun na ku kenan gamuwa da kwandojin ku yawo ne

na ne fa ai da zai ta zo ta fi kumurna na ne fa a ta ah, ji da ba ka wa ba a ji ba ga wa ba ba a ya ji ruwa ne na ta ah, ah, na ku a zo ne a aina eh. a wala da gari take ciki ba ko ba ta take ciki ba ka ji ne ba ga wa ba ba da bakin ka ba ki ta da kai ko da ba ni ko ba a ji ka sha na mama da ma maka eh. ban labari ba eh. mutumin fa wannan maganar aure ya riga an daure ka bari da mai mai gari shi ne yi komai da ta wani ba ka fada shi ya mata uwa shi ya mata uba ka san wannan yarinyar ba yarinyar da nake gaya ba ba haɗu da su a jeji. ta Ne ya ba. A wani ba ta ka je baka nema sai wasu kake nema na da hankali ba wannan wannan wannan wannan da ake kai da an yi shi ne ba yi ba ba ba ba kawai kamar shi ai ai ba ba ta yi da wata neman mata ban da ya bani mamaki ma kun gane eh. wai mata ta yi na yanzu je na gidansu eh. sai su ce ya dace na biyo ta to kuma na raka wanta eh, duk wata ba da lafiya kawai a ranar da ta je a wani zanen zanen zanen ta mata na gulo me Allah bai idan da iri na kai na ta ya kai ni shi na ina sai wai wai wai ba a wai kace ne wai wai wai nake ba nake ba eh ka ba ba da kenan eh ya ba da take amma ba ba da muke da ita ba eh. nake ba sai na kusa da abin ya fata mure sai na ga nake kace ne wata wata wata la ilaha illallah kai kai Allah ba na san shari ana ana ana ana murnar biki kuna yana bunin to ni yanzu murnar wannan bikin ma tunanin da nake yi zan aika da da da da alawa in aika fata hanyoyin sojoji a zuwa tsare to ana bikin kuma ke yake iyali na ni ba ba dan kai ne kuma magana nan ba sai mu kwashi yan kallon ni da kai dawa kake cewa sar ka jawo kanka a banza na jefa maka gurnin da ban zaka tarwatse ba da ba ba ki ai wannan kura ba wanda shi kuke lokacin da muke tafiya da sadda sai kudin daga ne rashin hankalin mu ka ga da ni ne yake da mata ta ta ji mana da kai na tafa eh. ai kawai da su sai dai sai dai kai da kai da kai da shanunka gaba daya sai da abu kubari ba abin da za ka ne sai a ga ba ku gurna ku sai a ga gaba daya kace shi ne sai ni ga gurna din ne eh gurna ku ga gurna gurna gurna hana ne ka sai ka sai ga ba da ku gurna din nan kuma sani ba wani ba wani mu da wannan ya tare da ga gurna din nan ba ba eh kan nan ne ya ga ba ku gurna ba eh ka ba gurna din nan gurin yan kan gari wata amma sai ka ga ba ni ma gurin wai wasu inda muke wasu inda muke mun gurna ba sai da labarin din gurna tambaya farda wannan duk gurnar nan da yake fama wani saka baki gurnar gurnar. Eh. Gurnar sun tasa irin

Na ga kaji. da gaji. Ya rana. A wani. Ba wani Da rubuta aiki ba. Kaji kusan ba da kusa yawan goyi wallahi shi yana tsoron bari. Kwai kuma san zuki da suka sanya kuɗa ya. Ina kuma ba. Aika duk tsoron kuma ka sa auren mu bari su tsofaffin sojoji ne. ji kuma suna

tsara kwanan ta kawo ka wallahi tsara kwanan ta ai na kace eh ai na kace Ni? eh Ai ne gidan da anguwa tsara wula ne kai eh tsara wula ne kai a'a ba daga cikin gari ba eh daga cikin gari me kamar yau yarinyar tsara kwanan ta Allah baba Ai, ta.

Eh, wadda an suna waya! so da kai. mu abin da so Da tsofaffin sojoji, da su kansu sojoji waɗanda suke kan aiki abin da suke so yake so shine a dinga zuwa ana auren 'ya'yan amma yawancin kokoron wula kuna jin tsoro. wallahi ko ku ce ko kun zo ba za mu ba ku ba ko kuma kuna jin tsoro to mu ba haka muke ba da mu da sojoji masu aiki ka gane ai da mu kuma tsofaffin sojoji dukkanin muna so a zo a dinga auren ƴaƴanmu wannan bariki nan ba a cikin gari muke gwamnati ta taimaka wa muka kai da ta ce to kuma tsofaffin sojoji bari mu taimaka muku da bariki kuma ku dinga zama. Sana zuwa mu muna gadi. Amma ana aure abin da za a yanzu eh, zan yi farshin da gida na baka aiko mini ba sai ba yana ma ban ba na biyu a matsayin ka na musulmi sai mu fara ka fa a dogon riga da wando a ne gwamnati a amma kai sai ka zama da doki har doki sai da kofar ka kaina ba ki da da sai da ba hula to saboda wannan zan hore ka shari'a musulunci ma ta yadda ka dinga sa hula ai cewa akai sallar mai hula ta fita mai hula rawani ta mai hula a matsayin ba za ka dinga sa hula ba tana dan wai ne ku kushe wani to abin da ma ai yan daga yanzu ba ka manta ba ko da sai ka dauka kanka ko sai ka ka kira ka hannu

ranka ya daɗe ranka a cikin na ce ka fita tuntunin ko tun da ka raka abokanan da tun da na raka ai gari biyu ya ɗauka ana menene menene na ce yayin eh, bakin ciki suna na wallahi Allah sarki wallahi Allah saboda na ce gari ya yi amma shi ban ganka ba ai saboda yan ban shira dawo da wuri a inda tuwa mura wallahi ba shi ka san mutane duk yanda suke al'amarin su da wuyan wani tsoro gaba daya ha ni na ce to dai ni yayi dai ni yayi ban ba bacci ba ke yi wallahi to ne dogon hira Thank you.